إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمو أولا للتافي نأحكام الجنائز وبدأها نا أبو عبد الرحمن nasiruddin ibn nuh al-arnaquti al-albani wanda muke gabatarwa nan majalisin darul hadith as-salafiya unguwar gandimare babban layi garin biyu jihar borno muna daren laraba daren biyu ko uku ga watar hudu watar rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi Sallam. daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren sha takwas ga watar sha ɗaya watar novemba miladiya shekara dubu biyu da ashirin mun yi karatuttuka sha shida ko yau shi ne karatu na goma sha bakwai haka yake shan muhammad nawa za mu tashi babi na takwas masha Allah karatunmu na sha shida mu yi karatu ne a babin da yi wa taken anna'il ja'iz ba da labarin mutuwa salon ba da labarin mutuwa da ya halatta mun tattauna yau karatunmu babi na takwas za mu tashi alamatu husnul khatima alamar kyakkyawar cikawa alamat hausa ce alamomi husni na kyakkyawar alhatima cikawa ko ƙarshe alamun da idan mutum ya mutu da su yana nuna ya samu kyakkyawan ƙarshe samun kyakkyawan ƙarshe kuma yana kawo kyakkyawar makoma a ah, haka nan a gefe guda mummunar ƙarshe Allah tsare mu yana kawo mummunar makoma Yuba asul mar'u alama mata alai za a tashi mutum akan abin da ya mutu a kansa to anan Nasir Dini Albani zai kawo mana wasu hanyoyi ko salo wajen goma sha bakwai wanda idan mutum ya mutu kai sha takwas kai wanda idan mutum ya mutu ta wannan hanyar to ana sa rai ana kyautata zaton ya huta dan aljanna ne shi eh, na farko ma'ana eh, ya kawo mukaddima akan bude wannan thumma inna shari'a تعنى للي علا الشارع شين علا ده معنى الشارع من شرعا تاوى وعيدي شرعا تاوى علا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ثم إن الشارع كان من شرعا تاوى علا الحكيم حكما قد جعل آياتا يا علامات وسألموني بينات أفيلي yustadallu biha ana kafa dalili da ita ala husnil khatima akan mai ita ya samu kyakkyawan mai cikawa kataba Allah ta'ala lana mala yace Allah ya kaddara mana mu yi kyakkyawan ƙarshe bi fadlihi da falalarsa wa mannihi da baiwansa fa ayyu mamri'in duk mutumin da mata ya mutu bi ihdaha da ɗaya daga cikinsu kanat bisharatan lahu ya kasance albishin ne gare shi wa ya laha ma dalla da ita min bishara da albishin. duk wanda ya mutu ta wannan hanyar to ya kai a yi a ce albishir mai yiwa kowa ne ya huta amma in ba ta wannan ba don mutum ya mutu akwai wuce gona da iri da muke yi muna son ka Allah ya fi mu son ka wa ya gaya maka saboda haka wannan wani shishigi ne wai muna son ka Allah ya fi mu son ka sai ya ɗauke ka ai baya nuna don Allah ya kashe mutum duk wanda Allah ya kashe Allah yana son shi ne akwai wanda Allah ya kashe shi don yana son sa ya sa shi a rahama akwai wanda Allah ya kashe shi don zai tsindima shi a azaba sai mala ya ce to ga hanyoyin da idan mutum ya mutu ta wurin ana ga ya huta al'ula na farko ko shine kololuwa kuma duk wanda ya mutu ta wannan na farkon Allah ne ya zaɓe shi nutquhu shahada ya furta kalmar shahada inda al ya yi mutuwa duk da wani zai iya mutuwa ya furta ba ku ji bane shi ma ɗan aljanna ne amma ɗaiɗaya ne Allah zai wa baiwa ya furta kafin ya cika kaga wani ba ƙaramin sa'a ba ne malam ya ce na farko hadisi ya zo annabi ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da halin janna duk wanda ƙarshen furucinsa a wannan duniyar ƙarshen abin da bakinsa ya faɗa shi ne kalmar shahada to wannan ya ma shiga aljanna da halal janna ya ma shiga aljanna wannan jumla ce shar'iyya wanda jawabu shar nasa kuma jumlatun fi'iliya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jawabu shar na shi ne dakhala aljanna ya shiga aljanna don babu kalma mafi tsada a duniya kamar la ilaha illallah shi yasa a kiran sallah da ta da ikama ake yin su sau biyu in lada zai kira sallah Allahu Allahu ashadu an la ilaha illallah ya zurbe sallah ma zai ce me kira sallah la ilaha illallah a ta da ikama Allahu Allahu ashhadu an la ilaha illallah ya zurbe ba shi ma Allahu wa la ilaha illa duk wanda ya karanta hadisul bidaqa zai san darajar la ilaha illa za zo da mutum ne ga buklet takardu dubu saba'in ko nawa ne an cika da ayyukansa na zunubi kuma kowane littafi in ka kalli tsawonsa da faɗin fallen majul basar ya ganinka amma yana da kalmar la ilaha da sharuɗanta sai Allah ya ce to a aje la ilaha illa a sikelin alkhairi zunubansu na wajen takardu dubu saba'in na sa su a sikelin sharri sai la ilaha illa la ta rinjaye su to wanda maganarsa ta karshe a duniya la ilaha illallah dan aljanna akhrajahu al-hakim wa ghayruhu bi sanadin hasan an mu'adh mala albani ta wa min tariqin ta wata hanya daban kuma anhu still daga gare shi daga shi muazu dan jabal bi lafzin da lafazin ma min nafsin mutu babu wata rai da za ta mutu wa hiya tashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah tana shaida babu mota da dacewa da cancanta sai allah kuma annabi muhammad manzo allah ne yarji'u zalika wannan yana komawa ila kalbin zuwa ga zuciya muƙinin ya bada da yaƙini da ita illa ghafara Allahu laha sai Allah ya gafarta mishi don wannan akhraja ibn majah wa abu ghayruhu wa sa'u ibn hibban wa saradu akan indi kama bayyantuhu fi sahihain fi sahiha wa law shahidu min hadith abi hurairah ya gabata a fi a ababin talqin fakra na alif shafi na goma kaza ne yana nuna cewa samun damar ka cika da kalmar shahada yarda da wannan kalmar har zuciya lokacin da kake rayu shi yasa ba wai ka riga furta kalmar shahada kana waƙe da ita ba a'a tasirinta a zuciyarka shi yasa wani sai furta sau dubu bai tasiri ba wani sai furta sau ɗaya ta yi tasiri dama yana daga cikin sharaɗin la'ilaha illallah akwai yarda da ita ɗin ai don dama shi aqida ai itiqadun fil qalbi wa amalun bil jawarih ko wannan duka wannan kalmar shahada dole sai ka ba ka ukun nan ka yarda da ma'anarsa a aikace a zuciyarka gaɓoɓinka su aikata abin da yake nuna la da illallah sannan kuma bakinka ya furta sai da in kai bebe ne ba ka iya magana to an yafe maka na furucin baki shi yasa ka ga kullum kowane sallah ana kiran sallah da la da illallah ana tada ya kama da ita idan liman ne ya kira sallah idan lada ne ya kira sallah an ce yana kiran sallah kai ma ka faɗi me abin da yake faɗa to kaga a kiran sallah ya faɗi la ilaha illallah sau biyu ya faɗa ma sau uku don da yake Allahu akbar Allahu akbar sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ai sau biyu mai mai a ƙarshe ko ce la ilaha illallah kaga a kowane kiran sallah an samu la ilaha illallah uku da ladani da mai amsawa don dama idan ladani yana kiran sallah ko ta da kiyama an ce yi amshi to ya kowane kiran sallah an samu uku uku ana da a salloli biyar goma sha biyar a ta da ikama shigo baya kai uku uku Allahu Allahu ashhadu an la ilaha illallah shi ɗaya ne sai aka sake rufewa da la ilaha illallah salloli biyar an samu goma yanzu a kiran sallah da ta da ikama na salloli biyar an samu furta kalmar la ilaha illallah sau ashirin da biyar sannan kuma a tahiya in ka zo ƙarshen tahiya a shahadu Allah ilaha illallah wa na mu da abduhu wa Sannan a zahar tahiya biyu la'asar biyu magariba biyu isha biyu takwas asubahi ɗaya tara kaga ishirin da biyar ga tara kana da sau talatin da hudu sana kana da wasu biyar in ka ɗauki talatin da hudun ka aji kana da wasu biyar don ka idar da sallolin farilla biyar kana subhanallah walhamdulillah Allah bar talatin da uku ka rufe da mai la ilaha illawa da wula shirika la da wani muku wala walhamdu wala kulli shayin ka da salloli biyar ka kana da talatin da kara to kaga a wannan ma ba a yi maganar ka yi kiyamun laili ka ko raka biyu za ka yi tahiya ka yi sallar walaha ka yi tahiyatul masjid da sauransu saboda haka wannan kyau wannan shi ne kalmar da Allah ya zaɓa duk wanda ya shiga da shi ɗan aljanna ne shi ya sa muka ce don rahamar Allah sai ya sa kuma kalmar shahada na wannan al'ummar Allah ya sa shi da haruffan da ba za su gagari Bakin furtawa ba don na sha gaya muku jariri da wanda ya zo mutuwa akwai bambanci shi jariri leɓen bakinsa ya fi komai rashin nauyi shasa yana da saurin ya buɗe baki a bashi nono don leɓen bakin ba nauyi amma za ka ga mara lafiya jiki ya yi nauyi in za ku sami shi abu a baki ma wani sai kun kama bakin kun kun bude amma jariri Allah ya kaddara inda ba shi da nauyi babu kamar bakin don a ranar da aka haife su ma zai fara budewa ya sha nono shi yasa ana matsar masa nono babu jaririn da zaka tawo mamar da zai ta kamo bakin ta matsa ta bude in zaka ba shi nono to shi yasa tun da legan bakin ba nauyi duk abin da yan labba ne to sai ga a hausa ko a furuci jariri ya fara ambato su baba mama an gane ku kafin ya koyi komai ya san su baba mama amma idan mutum ya zo mutuwa ba abin da ya fi nauyi kuma a jikinsa kamar laifin baki zai ji kamar bulo inci tara aka aza a shi yasa sai da na sautari mutum ya kusa mutuwa baya iya magana leɓen baki ya yi nauyi ya yi nauyi to shi yasa don rahamar Allah sai kaddara kalmar shahada din ba yar lebe a ciki la ilaha illallahu, kawai harshenka da zai riga kai kawo yana taɓa ganda da ya up and down la ilaha illallahu domin Allah ya kaddara ka ko da baki mutum a rufe ko bai furta kun ba Allah yana iya ƙaddara masa harshen ya yi ta sama ta ƙasa a ciki ya furta isharar Allah zai karba ina fata an gane wannan yana cikin rahamar Allah shi yasa ma wani ka yi ka gane ya cika da kalmar shahada wani misali ya yi paralyze ya kwana biyu baya magana to wani za ga in zai furta kalmar shahada zuciyarsa yana furtawa in yana iya motsa hannunsa za ka yi ga zai daga yatsar yatsarsa ishara ɗaya yana kaɗaita Allah an gane ko to shi yasa ma a baya mala albani ya bamu shawarwari abin da yake ya zama wajibi a kan wanda suke kan mara lafiya in mutuwa ya zo masa su ba shi kalmar shahada da annabi ce duk wanda maganar sa na karshe namiji ne shi mace ce la ilaha illallah wani da aljanna hadisi na biyu an talha bin Ubaidillahi radiyallahu anhu qala talha yace ra'a umar talha bin Ubaidillahi sakilan umar ya ga talha dan Ubaidillahi. ya yi nauyi fakir yana iya zama ga mutum jikinsa a mace ga jikinsa ya yi nauyi ko gansa a cikin damuwa eh, umar ɗan ɗalha ya ga ubaidullahi saƙilan ma'ana alama ya fi toransa a ƙace. faƙali sai ce malaka ya aba fula me ya same ka ya kai baban wani aba fula la'allaka sa'arka imra'atu ammika mai yiwa ko sa'arka ta bakanta maka rai ne imra'atu ammika matar baffanka ya aba fula to alama yana wajen baffanka ne dan uwan babansa kuma alama ba sa shiri da matar baffan shi yasa aka ko ta bata maka rai ne ko ta hana ka tuwo ne ko ta gaya maka bakar magana ne an gane ku ƙwada la ya ce a wa asna ala abi bakr sai ya yaba wa barka, wato shi talha don ubaidillah ya ce kai ina jirgina wa suna baka yaba wa suna baka sai ya ce illa sai dai wato alamar babban nasa din kamar ana nufin sai na abubakar ko sai yake abin da yake bakanta min ba wani abu ne yanzu nake ta tunani illa an yi samitu rasulullahi sallallahu illa an yi samitu min rasulullahi hadisa sai dai kawai na ji wani hadisi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma mana'ani ba abin da ya hana ni an as'alahu in tambaye shi anhu a kansa illal qudratu alaihi sai da samun iko a gare shi hatta mata har ya rasu akwai abin da annabi ya faɗa in samu daman da zan tambaye shi ya gagare ni har ya rasu ban tambayi ƙarashin bayanin ba wannan shi abin da ya dame ne. kaga wani bangaren wani hadisi ne su buce masa ransa ya baci samituhu na ji annabi na cewa inni la a'lamu kalimatan la ha Abdul inda mautihi illa ashraqa laha launu wa naffasa Allahu anhu qurbata yace ji annabi yana cewa inni la a'lamu kalima ni na fi kowa sanin wata kalma in ji annabi la ya ƙulu ha abdul inda mafi bawa ba zai taɓa faɗin wannan kalmar yayi mutuwarsa ba illa ashraka laha launu sai launinsa yayi haske don dalilin faɗin wannan kalmar wada fasallahu anhu kurbatahu kuma Allah ya yaye masa ne bakin cikinsa Allah ya yaye masa bakin cikin yana furtawa Allah zai haskaka launinsa ya yaye masa kunci na mutuwa da kabari da gobe kiyama to shi yanzu me ya dame talha dan ubaidillah annabi faɗi kalmar a wurin ba shi ko tambayi annabi wannan kalmar ba bai samu dama ya haɗu da annabi ya same shi a yanayin da zai tambaye shi har annabi ya rasu to wannan shi ne ɗan da ya ɗaga masa hankali faƙala umar sai sai na umar ya ce ni la a'lam ma yi ai eh, kaya ya tsinke a bakin mai kaba ko a gargashin kaba to ai ni na sa wannan kalmar a gaba kai tambaya in ni la a'lam ma yi ni na san me ce ita qala ya ce ma yi me ce kalmar kala sai ce ta'lamu kalimatan shin ka san wata kalma shin ka san wata kalma ce a'zama min kalimatin fiye da wata kalman da amara biha ammahu annabi ya umarci baffan sai fada inda al-maut yayin me? mutuwa shine la ilaha illallah to annabi yana cewa ya ammu qul me la ilaha illallah kalima to shine kalmar da annabi ya bawa baffansa yayin da me yayin da babban nasa ya zo mutuwa qala talha sai talha yace saddaqta kai ne kai gaskiya sai talha yace saddaqta kai gaskiya hiya wallahi ita ce ma fa wallahi ka san wani abu zai yi nisa tunaninka ne ana gaya maka kuma sai ka ja kama hankalinka to kaga ونا أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح وابن هبان بلاول والحاكم وقال صحيح على شبه ما وفقه ذلك وفي الباب أحاديث ذكر في التلقين وانا حديث هر يا ساكي نونا منا وانا يتكى دا كلمة شهادة لون زي حسكي معنى ينا متوى الله زي <coughs> يا كاوانسا يحسكة انت يا يأي مصر كنشي دا بكنشي في نشكين كابر an gane ko kun ga wannan duka yana kokarin tabbatar mana gabar farko wanda ya mutu da kalmar shahada a bakinsa to alama ce ta kyakkyawar mai cika ko jama'a gefe guda wannan ya nuna mana ashe ana iya jefa kalmar shahada nan don musuluntar da wanda ba musulmi ba ya zo mutuwa don bafa annabi abu talib ai kafiri ne amma da ya zo mutuwa ne yana musulun zabbe suna ce ya ammu qul la ilaha illallah saboda haka kuma akwai hadisin da annabi ya je sai da wani bayan hude ko dan sa ba lafiya dan yana yin aiki a gida annabi hadimin annabi sai annabi ya rika ba wa dan kalmar shahada dan kuma ya kalli annabi ya kalli babansa sai baban ya ce abal qasim ka yi biyayya wa baban kasim ka furta kawai sai yaro ya furta sai annabi ya miƙe yana cewa alhamdulillahi allazi an qazahu anin nar minan nar anin haka ba da kalmar shahada jama'a ba da kalmar shahada ga wanda yake mumini don a jaddada shi a tabbatar da shi a kai kafiri ko don a masa sallah ya karɓa ya musulunta shi ya sa musulunci na advertising din kalmar shahada ga kowa ka dubi kiristoci Allah ke ƙulme ya ahlal kitabi ta'alau ku taho ila kalimatin sawa'in na wa kuma Allah na illa da shine shi ne illa Allah wala nushrika bihi shay'a tauhidin ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كان من شركة وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلم كما حديث لما كرنتا أنا فرقو أنا shi ya nuna kalmar shahadar fa in kana son ka cika da shi ka rika faɗinta ta yi tasiri a zuciyarka amma don ba ta yi tasiri a zuciyarka ba in ka zo mutuwa ba za ta maka tasiri ka ma furta ba shi yasa ai aka yi wani malami yana karantar da tauhidi ɗaliban ta tauhidi kuma kullum ya zo karatun sai ya yi kalmar shahada kafin ya yi mukaddima sai ya ci ashadu Allah ilaha illallah wa shaɗa na wajen to yana da aku a kunnan yau da gobe sai aku ya koyi wannan ko da yake aku sai furta kalmar shahada a kun malami da aku ya zo mutuwa ranar ɗalibai suna ɗan sai aku ya fara kukan aku ana ta fara kalmar shahada yana ta kuka aku har ya mutu da kukan aku ya mutu da kalmar shahada ba shine malamin yake share hawaye da yake wa ɗalibai batsun darasin da aka samu shi akwa yana ta furta kalmar shahada ya san ma'anar ta ne ya san ma'anar kalmar shahada bai san sharuɗan sa ba shi ya sa ya mutu da mutuwar a aku to wannan daidai yake da duk wanda don yana ta zikiri zai la ilaha illa tsaba miliyan ɗaya rana ɗaya kaza kaza muddin bai san ma'anarta ba bai san sharuɗanta ba bai faɗe su da yaƙini ba ba za su yi masa amfani ba ba zai iya furta su ba shi da abu na yake abu na biyu da yake nuna kyakkyawar ƙarshe bi الموت برشح wasu الموت su الجبين bi arkil jabin mutuwa bi rashil jabin da jibin goshi ne jibi shine gumi gumi ko ba ka sai sato menene gumi da baburanci A dole za ta ufa <laughs> ufu alifu rufu'a fa'u rufu'a zufa a baburanci to eh, in za a ce muzuru ba ufa Eh. ufa ufu ufa eh. kuma kalmar ufu ɗin kuma a larabci da no wala ta kulla kuma to a nan mutuwa da jibin goshi da gumi a goshi mutuwa da gumi a goshi alamar kyakkyawan cikawa ne le hadisi buraida bin al-hasib radiyallahu anhu da hadisin buraida annahu kana bi khurasan buraida yana garin khurasan fa'ada akan na sai ya je gaida ɗan uwansa ada gaisarwa mun sha bayani akan kalmar ada gai da mara lafiya ba a ce maka ziyaratul marid sai dai a ce mai iyadatul marid da ya ce ziyaratul marid in ba da lafiya sau ɗaya ka ziyarce shi yi, ko shekara yi ba sai ka koma amma ya ce iyada daga ada ya udu kai kawon ziyarar ta ke, haƙƙi mara lafiya kan mara lafiya ba wai don kwantar da shi asibiti ka je ne ka ce na je ba a ana so a riga kai kawo shi ya sa yake zuwa da iyadatul marid kai kawo na gaida mara lafiya sai da mutum ba shi da lafiya ku da kuke tohowa wurin shi da za ku tsara masa ne karfin gwiwa amma kawai sai ga ba wanda yake zuwa sai tafi wannan ba sun yanke zamanin zan yi rai ne suna ganin mutuwa zan yi sai shi ma ya ba da gari wanda shi karaya a abu yana kawo karaya a gaske an gane ko karfin gwiwa kuma yana taimakawa Ka sa malam ba ya ce ai Allah ta tashi in min in taimake ka to shine kenan fa'ada akan lahu burai da ibn al-hasib sai zo gai da dan uwansa a garin khurasan wa marid dan uwan ba shi da lafiya fa wajada hu bil maut sai tarar da mara dan uwan nasa a cikin mutuwa me yake nufi a cikin mutuwa cikin magagin mutuwa ya tarar da shi yana cikin magajin mutuwa wannan ke wa idza huwa bi arqi bi arqi jabi bi arqi jabini ko wa idza huwa ya'riqu jabinuhu ko bi arqi jabini sai ga gashi nan da zuba arq shine zufa abul ajira haqqahu qabla an tajfa arquhu in ma ya inganta ko bai inganta ba wai za bi arakin sai da zufa ara akwai arkin akwai ara akwai ir ya ce irkun jijiya arkun ga arak arak ina shi da zufa arkun in ka ɗaure ra'in ina jin kamar ka samu dangulan da nama a jikin dangula kasan dangula a jikin dabba ba kashin da yana da babban nama dangula ina da hausa menene amma kasan alin wuro ka san dangula yawwa wannan kashi da yake zama da babban nama a jikin Kira ta arkun yana iya daukan kashi wanda akwai nama a jiki kamar da annabi ya ce da mutum ya sani in ya zo sallar isha'i ko asuba jami'a nahu ya jido arkan samilan aw mirmamatayn to amma wani arak araku shine kenan gumi wai za waje arakin jabin sai ga gumi a goshinsa faƙala shi kenan sai burai da ya ce allahu akbar allah mai girma wannan ka shi ya huta سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي ناشيوا موت المؤمن بأرك الجبين متور مؤمني da jikin goshi da gumi a goshinsa a karajo ahmad imam ahmad ya ruwaito wa siyaku lahu koro lafazin nasu wannan sa'i wa turmuzi wa sana wa ibn maja wa ibn hibban wal hakim wa tsayalisi wa abu nu'aym fil hilya wa qala al hakim sahihun ala shart muslim wafakahu zahabi zahabi ya yi muwafaka da shi wa fihi nazarun a cikin sa akwai abun dubi alama jala amma babu fage a nan lizikiri na ambatan sahuna a nan la siyama musamman ma wa anna ahada isnadai nasa'i ɗaya daga isnadan nasa'i sahihun ya inganta ala shartin bukhari wa nahu shahidu min hadisi abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu rawahu ibrahim fil awsar wal kabir wa rijalu thiqatun rijalu sahih kama fil mujma mudawaya hadisi yace mumini ya mutu bi arqil jabin bi arqil jabin mumini yana mutuwa da jibin goshi to wajen tabbatar da ma'anar hadisin malamai su yi maganganu guda biyu ko da na kusa je ka dubi bulugul maram ina jin ibn hajar ya kaci kitabun tana'i in ban ban shi ma ibn hajar a cikin bulugul maram ya kawo hashiya akan ma'anar mumini yana mutuwa da jibin goshi me ake nufi wasu ɗauke sa zahirinsa yadda muka faɗa nan annabi ya nuna mumini in sashi mutuwa goshinsa zai gumi duk wanda ya zo mutuwa ka ga gumi a goshinsa muddin musulmi ne wannan ɗan aljanna ɗayan ma'anar kuma suna faɗa wai mumini yana mutuwa da jibin goshi hausa aka yi maka larabci aka yi maka wato ana nufin shi mumini iya rai iya fama a rayuwarsa a maya yake kuna fahimta shi mumini fa'ita shi kullum yana buge-buge na neman lafiyarsa ya gama wannan aikin sai wata aiki ba ka rayuwar yake ba ka ga an yi azahar an kammala an ɗan tafi can kuma an sake zuwa kuma yi la'asar an zo ayi magariba an zo ayi isha an zo ayi an yi azumin nafila yi azumin farilla ma'ana shi mumini yana hozulin innaka wani ilarar rabbika kuma yana baya cin haram yana neman guminsa to shi da mumin yana mutuwa da jibin goshi yana mutuwa yana kazar-kazar iya rai iya bakin sama. yadda za ku iya mu ga mu da suka ɗauki kamar rayuwar malam jafar kai misali ga albani zaria ba iyarai shi ne ya fama ba ba malam jafar ranar da da asuba ya rasu ba ranar ya taso daga program a bauchi ba kuma da ya zo ma a daren ranar daren juma'a ya wuce wani lakka da aka yi ya yi ta ta'aliki ko ba zama ne shi kenan da asuba ma ana sallah a sujada to ba shi ne iyarai iya fama ba shine kina mumini baya langaje kafa ya zauna sai rayuwarsa ya kare ba haka albani zariya ba ya karantar ya yi kaza yana hanyar gida aka kashe shi wasu na fassara shi da wannan ma'ana wasu kuma suna fassara shi da gumi a goshinsa amma nan kun ga ah, wannan da ya je gaida dan uwansa burai da ibn al-hasib kaga sahabi ne Wani ya nuna mana sahabai suna fassara almominu ya mutu bi arkil jabin da zahirin ma'anar gumi a goshinsa amma jama'a ya kamata ku san wata ka'ida akwai in an ce duk wanda ya kaza zai samu kaza to amma bai ya zanto babu mani'i babu mani'i babu abin da zai yana in akwai mani'i ko ba zai samu ba don kaga arna ya mutu gumi a goshinsa samun gumi din a goshinsa alamar kyakkyawan ƙarshe ne amma kasantuwarsa kafiri kuma alamar mummunan ƙarshe saboda haka waɗannan siffofin siffar mutuwa da gumi a goshi yana zama shahada ne da alamar kyakkyawan ƙarshe ne amma ga musulmi kun fahimci wannan alamar ga musulmi saboda haka a jama'a idan mutu ya mutu da gumi a goshinsa ko gumi a zuwacinsa to a kyautata masa zato a wayanda suka rinjayar da mutuwa da gumin goshin suka ce ana nufin idan mutum ya zo mutuwa fitar rai zai Allah zai tsananta masa fitar rai sai ɗanɗani zafin fitar a tsananta masa don ko wasu zunubansa da ake so a yi deletin ɗinsu da wuri don dama shi musulmi ma yusibul musulmi. min hammin wala hazamin wala kaza wala kaza wala kaza illa kafaratu duk abin da ya samu su na jinya rashin lafiya bakin ciki fashi gajiya har kaya da ya soke shi zunubinsa Allah ya kankare mishi an gane ko to shi ya sa zai yi zuba ɗin don akwai zunuban da Allah yake raba shi da su ta dalilin a ɗan ja masa magajin mutuwa saboda haka mutuwa a goshin mutum namiji ne ko mace yana kan fitar ran a ga gumi a goshinsa yana cikin magagi a ga gumi a goshinsa yana shure-shure ka ga gumi a goshinsa ko baya mutu ka shigo ka ga gumi a goshinsa to alamar ɗan aljanna ne kun fahimci wannan hmm. abu na uku da yake nuna kyakkyawan ƙarshe mun ji na farko cika da kalmar shahada ko na biyu kuma mutuwa da gumi a goshi sai na uku almautu lailatul juma'a aw naharaha mutuwa a daren juma'a ko yininta liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam ma min muslimin yamutu yawmal juma'ati aw lailatul juma'a illa wa qahul lahu fitnatal qabr al maut laylatul juma'a dare mutuwa daren me juma'a daren juma'a shine kun wani alhamis rana ya faɗi amma in kun wani juma'a rana ya faɗi yanzu an shiga daren asabar amma ba ɗazunan mun yi ni talata ba to yanzu muna daren mai laraba to mutuwa daren juma'a au haraha ko yinin juma'a shi yasa duk lokacin da muke karanta hadisi nan sai in tuna da su malam jafar in tuna da su alifi arki a ce ka mutu juma'a kuma juma'a ma a wurin sallah wani ya shiga ya kashe ka ai wani ba karamin sa'a ba ne ba karamin sa'a ba Allah ya baka juma'a kuma ta kashe ka yi kuma a masallaci ai wannan gara basar yi yawa wanda ya kisan ma wawa ne ai wawa ne basirarsa ya ɓace ya gyara maka lahira shi bai sani ba ma kamar ka gode mishi amma ba da kyakkyawan yayi ba Allah ba zai bar shi ba don ka ba malam jamar sallar asubahi alifi arzi sallar isha'i ko to ma'ana mutu ya mutu ba wai ma sai kashe ka ba ka mutu a malaria ne typhoid ne hawan jini ne ko ma ne mutu ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a alama ce ta kyakkyawan ƙarshe annabi ya ce ma ni muslimin ya mutu yawmal juma'a aw lailatul juma'a illa wa qahu Allah fitnatul qabr babu wani mutumin da zai mutu ba musulmin da zai mutu daren juma'a yinin juma'a ko daren juma'a illa wa qahu Allah fitnatul qabr sai Allah ya tsiratar da shi daga fitinar mai kabari shi sa in kalli hadisin nan sosai in kana karanta ire-iren wani abu na ce maka ba sai ka duba in babu maniki don yi musulmin aka ce in arne ne ya mutu daren juma'a ko irin juma'a kama zai samu gara ba sannan a babu azabar kabari babu wannan don ya ce mamin musulmin ne da ya ce mamin insanin to ko ni mutum zai shiga ciki kun fahimci wannan saboda haka wannan kenan sannan don haka don mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a amma shi ba musulmi ba ne ko ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a amma kashe kansa ya yi sai sai da daren juma'a zai mu yi bayanin hukuncin wanda ya kashe kanshi a karatun zasu mata to ka sai ya zanto ba mani in ya zanto yana shirka yana tsafi yana bugun kasa yana da jigida na guru ko layu ko kambu sai mutu daren juma'a ko yinin juma'a don boka ma yana iya mutuwa daren juma'a yinin juma'a mawaki ma yana iya mutuwa daren juma'a yinin juma'a amma wannan an ware da musulmi wanda babu maliki ba shi ya kashe kanshi ba kuma baya shirka bai aikata abin da yake haramtar da shiga aljanna ba Inna huma yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi janna shi yasa wasu malamai suka ce mutuwa fa babu wani ranar da wai mutuwa a cikin ranar zai tsarkake ka ai shi wannan da ya mutu ranar juma'a ya samu wayannan garaba su an dauke masa azaba ta fitinin kabari da sauransu dama yana da imani sai aka masa bonanza aka littashi saboda haka mutumin kirki musulmi ya mutu yinin juma'a ko daren juma'a alama ne na ya samu kyakkyawan ƙarshe Ahmad, أحمد والفصوي في المعرفة من طريقين عن عبد الله بن عمرو والترمذي من أحد الوجهين وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله وغيرهما فالحديث حديثنا بمجموع طرقه إن أن تتار أن ينسى حسن ينرتو أو صحيح هو صحيح نقول hudu ألاما alaman kyakkyawan cika arrabi'a al-istishhadu shahada fi a filin daga ana kan gurmuzu قال الله تعالى الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا kar ku yi tsammani wai inda aka je su ta hanyar Allah sun mutu mushe bal a'a ba mutu ba ahya'un da ransu inda rabbihim a wajen ubangijinsu yurzaqun ake azurta su da ransu ake azurta su a wajen ubangijinsu ko ka ce an ce da su a haya don yi ko da ya mutu alkhairan da ya ci gaba da yi yake yi a rayuwarsa zarurta masa ladan continue kana iya cewa a haya shahidi ana iya tayi da shi kafin kiyama akwai hadisan da yake nuna ma ana ɗaukar ruhinsa a je a aje a aljanna a jikin tsuntsu ya riga shawagi akan tsuntsu akan bishiyoyi bal ba haka ba ahya'un ne inda rabbin a wajen ubangijin su yurzaqun ana azurta su ba wai kwangila ake ba su ba <laughs> karku da yurzaqun Allah yana ta ba su kuɗi a'a ana ba su abubuwan more rayuwa za mu yi amfani arziki more rayuwa ne yanzu nawa ne za ga wani kinnafin wani ɗan ta'adda yana jeji za ga yana da miliyan ɗari miliyan kaza amma tunda baya cikin sukunin da zai more kuɗin ya sa ya ce arziki shine Allah ya baka duk abin da rayuwa ke bukata shi yasa za ka yi ga wani ai da kuɗi kamar ya kashe shi amma da kare ci nama kare ci kaza abubuwan da likita ya sa shi suna da yawa saboda haka an ce maka arziki karka riga cewa Allah ba ni kuɗi ka ce Allah ba ni arziki amma kai da Allah ba ni kuɗi zai iya baka kuɗi ya hada ka da cututtukan da abin da za a yarda kawai ka ci shine lala gurji amma ka roƙe shi arziki duka ne kuɗin yana ciki lafiya yana ciki kwanciyar hankali komai yana ciki shi yasa ya ce arziki yana da faɗi ai furut Allah ya ta kira wan naqla basikatin laha qal'un nadir kaza sai ce mai rizqan lil ibad wa uba lafiya ai lafiya arziki ne ba gani bane wani idan wasu sun je kashe shi sai tsira ko aka yi hatsari sai bai ritsa da shi ba bai mutu ba sai a ce wane ya auna mai kuɗi ya auna <laughs> ko ba Allah ya kawar da bala'i bai same shi ba saboda haka shi ne abin da ake kira arziki Wani ke to shi yasa Allah ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina shahidai suna farin ciki bima atahum Allah min fadli da abin da Allah ya ba su na falalar wa ya yastabshiruna suna yin albishir bil ladina lam yalhaqu bihim da wa'inda ba su hadu da su ba min khalfi a bayan su Allah khawfun alaihim kada su ji tsoro wala ya yazun ko kada su yi bakin ciki yastabshuruna suna yi wa juna albishir bi ni'matin min Allah da ni'ima daga Allah wa fadlin da falala wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin kuma lalle Allah baya tauye ladan mu'mini wa fi zalika hadith asjaka akwai hadisai annabi sallallahu alaihi shahid ga wanda ya shahada inda la wajen Allah sittu khisalin yana da abubuwa shida akwai bonus shida da Allah yake bawa shahidi na farko yughfaru lahu fi awwal duf'atin min dami yughfaru lahu za a yafe masa zunubansa kaf fi awwal duf'atin min dami yayin farkon tunkudowa fi awwal a cikin farkon duf'a tunkudowa min dami a jininsa jininsa da ya fara tun kudowa igon farko yana fitowa ya yi deletin din zunubansa gaba ɗaya kaga kenan me yawa maka zai ya mutu an ya ji masa don kaga ai wani sai ya yi eh, ya yi to jini yana ɓilla, to an ya ce masa zunubansa gaba ɗaya sai na biyu wa yura maqaduhu min aljanna yana kan mutum ana nuna masa gidansa aljanna sai na uku wa yujaru min azabil qabr ana tseratar da shi daga azabar ne kabari azabar kabari dama dufunnai ne da macizai da kunamai da wuta safe da yamma annaru yu'raduna alaiha huduwan wa ashiya da zaman kadai ce Allah tsare mu to za a tseratar da shi ba da matsala a kabarin sai na hudu wa ya'malu al-faza al-akbar za a amintar da shi daga firgita mafi girma wa ya'malu al-faza al-akbar za a amintar da shi daga firgita mafi girma wani firgita mafi girma za a amintar da shi daga gare shi ina jin idan ka dubi littafin aulul ma'bud na abadi sharhan suna abi da ya kawo maganar ƙari a ciki wajen me ake nufin a ba aunin mamu ba tuhfatul ahwazi tuhfatul ahwazi na shan mubarak kuri sharhan sunan turmuzi me ake nufi za a amintar da shahidi daga firgita mafi girma ƙari yake cewa kamar ishara ne zuwa ga fana Allah la ya faza'ul akbar firgita mafi girma ba zai bakanta wa shahidai ba firgita mafi girma to firgita mafi girma wasu da ce shine azabar wuta wasu kuma suka ce a'a ai kowa zai wuce ta kan wuta a kan sirati to shahidi ya zo wucewa ba zai firgita a wannan wurin ba ko kuma wasu da lokacin da Allah zai kira lis na yan wuta shahidi ba zai firgita ba da ya san baya ciki ko lokacin da za a kashe mutuwa kai in za kashe mutuwa kafirai suna ta ihu ya Allah kar a kashe mutuwa don ya ɗauke mu mu futa da azabu da shahidi shi hankalinsa bai zai tashi wasu ko suka ce yayin da Allah zai cika wuta yana ce mata Halim talat wasu ko suka ce in sun fita daga kabari a ranar alkiyama shine ya faza al-akbar za a tseratar da su daga fitina mafi girma duk wanda ya tashi a kiyama a rikice yake amma shahidi da yana cikin hayyacinsa zai tashi na biyar wa yuhalla na farko mun ji za a nuna za a yace masa a farkon wa jini na biyu za a nuna masa wurin zama sa aljanna na uku za a amintar da shi daga azaban kabari na hudu za a amintar da shi daga firgita mafi girma sai na biyar wa yuhalla za a yi masa ado hilyatar iman da ado na me na imani wa yi zawajo min alhurul in za wura masa mata aljanna hurul in wa shafa'u za a ba ta dama yi ceto fi sab'ina insanan a mutum saba'in min a bihi daga danginsa a ce ya ceci saba'in wannan shi yake tiratar da ni lokacin da muka je ta'aziyar malam jafar ya rasu juma mun ji asama ya ga ce bullet wajen shida ne gashi nan jikin mimbarin za ga kulin bullet to bullet shida ko dama shahidi na masa hadisir guda nawa kaza sai ya dace da hadisi Allah ji su وإسناد أخرجه الترمذي وصاحب ابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح ثم أخرجه من حديث عبادة بن صامت ومن حديث قيس الجوزاني ما صحيح أيضا الرجل من أصحاب النبي عن ثابت يقول مشركين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ولم يا من الله ما بال المؤمنين me دام المؤمنين يفتنون في قبورهم المسلمين ذاك زي ka zai iya mutuwa mala'ika ta so shi gaba sai ya amsa tambaya illa shahid sai shahidi shi shahidi ba a masa tambayan kabar shi a kabari kiliya ne an ba shi platform ƙara ta ni ce kafa ai shi ya isar masa bi bari kati suyu kyallin takobi ya isar a lara ya ɗauke wa kansa fitnatan duk wata fitinar kabari Walƙiyar takobi da aka haɗa takobi da takobi suka yi ƙara ya isar masa shi yasa shiga sojan ƙasarka da kyakkyawar zuciya kai ma sai ka samu sai ka samu don ba za ka je ka ji ana ta harbin aa ana harbin kaza baka gudu ba ka tsaya ka ja daga da 'yan ta'adda ka kashe kuma ka mutu Allah ya fitine ka a kabari ba ƙaran nan da kai ta ji al'umma na barci a gida kai ko kuna can kuna fama wannan karar ya isa ya ɗauke maka matsalolin kabari wannan kan rawahu nasa'i wa anhu al-qasim ko da gare sa al-qasim ya rawaito as-sarqusti fi gharib al wa wa sanaduhu sahih tanbih faɗakarwa. turja ana fatan hadhihi shahada wannan shahadar kuma har yanzu ana iya samun shahada ba. liman fa'alaha mukhlishan ga wanda ya roki Allah shahada mukhlishan da tsarkin zuciya da ikhlasi da tsarkin zuciya min kalbi a zuciyarsa walau lam yatayassar lahu al-istishhad ko da Allah bai sauƙaƙa masa shahada ba fil ma'araka a daga ba wato duk wanda yake ya Allah ka sa ƙarshen mutuwa ta ya zama shahada ne to ko da ba a filin yaƙi ya mutu ba ko a bisa form ɗinsa yana kwance mutu a gida an gane ko ko a ni'ima ya mutu to zai tashi cikin shahidai Allah zai ba shi wannan lada eh saboda haka karka ɗauka wai sai a filin daga sai ya zo a hadisi bi dalilin kauli sallallahu alaihi wasallam da dalilin fada annabi man sa'ala Allah annabi ta wanda ya roki Allah ash-shahada shahada bi shirkin da gaskiya har ransa ballaghahu Allah manazil ash-shuhada Allah zai kai sa matsayin waye shahidai wa in mata ala firashi ko da ya mutu akan shimfidarsa akan gadansa akhrajahu muslim wal bayhaqi an abi hurairah wa wala fil mustadrak shawahid al na biyar da zamu tsaya kai al mautu fi sabilillah mutuwa a cikin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah wa fi hadisani a cikin akwai hadisai biyu manzo Allah ya ce mata udduna shahidu fikum suwa kuke irgawa shahidai a cikin ku mata urduna suwa kuke irgawa a shahidu shahidai fikum a cikin ku malukai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah man qutila fi sabilillah wanda aka kashe shi ta hanyar yada addinin Allah fa huwa shahidu shine shahidi قال تعالى lalle اذا ان شهداء امتي in haka ne اذا ان هكذا ne." ya ce sai wanda aka kashe a wajen yaki to ai shahidai ba su da yawa qalu suka ce faman hum ya rasulullah to su waye ne shahidai ya manzo Allah qala sai annabi ya ce man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid wanda aka yi shi a hanyar ɗaukaka addinin Allah da awa karantarwa ilmantarwa wa'azantarwa fadakarwa hanyar jihadi sai yi shahada sai na biyu wa man mata fi sabila fa huwa shahid wanda ya mutu hanyar Allah shi ma ya shahada ku ji bambanci cin amma duk shahidi shi a wajen yaƙi ne aka kashe shi ya yi shahada shi kuma wani a wajen yaƙi ba kashe shi aka yi ba hada ta ya buge shi mutu mata ke shi ma ya shahada kashe shi aka yi ko mutuwa kawai haka ya hadfa alfifi ya yi shahada wa man mata fi ta'un wanda ya mutu a cikin annoba fa huwa shahidu ya yi shahada musulmi ya mutu da corona shi ma akwai babin shi a gaba akwai ɗaya cikin manyan malamai da ya rasu a wannan sakin a wani ƙasa siriya ko wani ƙasa eh? aji ko na sudan shi wani ɗin corona ne na sudan na asirin ne shi shekaran jaka binne shi a masjid hamza cikin ɗaliban nasiruddin albani wanda ya mutu a annoba kwalara ne ta ɓarke, ebola ne ta ɓarke, an gane ko cuta ya ɓarke dai a matsayin annoba to in ya samu musulmi wanda ba shirka ya yi shahada e kar a ta to yana laifi yana zunubi to akwai shirka babu to shirka ya goge shahada yana goge komai wa man mata fil batni wanda ya mutu don ciwon ciki fa huwa shahidu ya yi shahada dubi on da lana daya to wani ba ma mamaki ce wanda ya mutu a ciki jaririn da aka yi miscarriage sa a ai bida'il batni da cutan ciwon ciki wal istisqa wal intifaq al batn wa qila wasu ce al ishal wasu ce murdan ciki wasu ce kumburin ciki wasu ce al ishal gudawa wakila wasu ce allazi yashtaki batna wanda yake kukan cikinsa duka dai murɗan ciki ne har ya mutu a cikin baya murɗa amma yana gudawa har ya mutu duk ya shiga ko cikin ya kumbura ne har ya mutu ciwon cikin ya zama ajalin mutum ya yi shahada an gane ku ya yi shahada haka Allah ya zaba ba ma mai wani ya ce don ba a sa kayan ba don haka Allah ya so <laughs> wani kiri sannan kuma ya ce wa man mata fil batni fa huwa shahid wal gharib wanda ya nutse a ruwa shi ma shahidu ya yi shahada shi yasa ce muku kowanne fa sai babu mani amma yanzu gharib ba duk wanda ya nutse a ruwa ya yi shahada ba fir'auna ai wa min minhum man aghraqna ya yi shahada ba kafiran annabi zamanin annabi nuhu ba an tura musu tufa ya halakar da su ba Ka wani ba zai zama shahada ba wanda yake kamar yanayin kaje yankin Niger Delta akwai masu fashi a jirgin ruwa su yi garkuwa da mutane a kan ruwa su kaza su yi kaza sai ka ce shi na yan fashi da yan tadin sun mutu a ruwa sun shahada wanda ka ce navy mai yaki da su sai ya tsara a su saboda haka ba a cewa duk wanda ya mutu a ruwa ko wanda ya jefa kansa a ruwa da gangan da ya kashe kansa kaga ba zai zama shahidi ba sai dai wanda dama yana da ba shi da matsala a kidarsa an gane ko kuma kaddara shi ruwan nan ba ta'asa ne da karambani ya kai shi ba a yana neman halaliyarsa ne a yana neman sa amma duk wanda ya je kan kogi babit a nan lagos shi da karwarsa suna ta shafin shafi a arwa sai ruwa cinye su sai ka ce shahidi wannan kire in ba ma ne shi ma ya shahada to wannan jama'a wanda ya nufi a ruwa din yana zama shahidi din ba ma ne ba sai a kogi ba ko ambaliyar ruwa aka yi ya cinye garin sai ya rutsa da shi a duka wannan shahada ne akwai ɗaya cikin Makarantar ƙwar'ani wanda ya rasu na jin shekaran jiya uh, shi yi karatu a jami'ar madina ƙwararrai na karatun ƙwar'ani yana cikin alƙalin musabaka na sokoto uh, shi ma ya rasu kuma irin kwale-kwale ne sai suka nufi yaro to ka ji alamu ne na shahada haka nan da wani babu ganganci da kawai sai ya fada rijiya ya mutu ya mutu a cikin ruwa ko kuma wanda suna tafiya mota sai motar ta yi jeji ta faɗa ruwa sun ruwan ya zama ajalin su duk da yana cikin shahada akhraja muslim wa amr an abi hurayra wa tilbabi umar inda al hakim wal bayhaqi man fasala yani ay kharaja wanda yake ta fasala kharaja wala ma fasala talut yani wala ma kharaja talut wanda yake tafi sabilillah ta hanyar Allah fa mata sai mutu aw qutila ko an kai ne shi fa wa shahidu ya ya shahada aw wa qasarhu farasu ko dokinsa ta karya masa wuya wa qasahu ya karya masa wuya farasu dokinsa ya yarda shi ya fadi sai mutu aw ba iruhu ko sa aw nadaqathu ko ta harbe shi hamatu khattabi ta hamma shi da kenan ɗaya daga cikin igiyoyi da ƙwarin ƙasa wayanda suke harbi ko cizo kuma suna da guba guba suna iya kashe mutum shi ne ladagar wa hama wanda ana nufi duk wanda hama ta sa masa poison duk wanda kunama ya harbe shi sai ya zama ajalinsa ina fata an gane ko ya je gona maciji ya cije shi ko ya sare shi ina fata an gane ko ya taka kashin maciji ma'ana ladazar hama duk wanda harbin kunama ko maciji ya same shi ya zama ajalinsa shi ma ya shahada jama'a ya yi shahada in babu wata mani babu wata abin da zai hana samun shahada kamar shirka kunama ne maciji a a kafa ne ya harbe shi a ina aka ji aka yi ta jinya kafar ya ko take mutu ko an yi ta jinya ko ya shekaru yana jinya amma dai daga sababin harbin ne na kunama ko macijin har ya mutu ya samu shahada muddin ba ne aw mata ala firashi ko ya mutu akan shimfidarsa bi ayi hadfin a ta kowane yanayi sha Allah da Allah ya so fa hu shahidun wa inna lahu janna inda yana kan aikin addini ne Ya yi shahada kuma yana cikin aljanna kamar yana ta hanyar zuwa neman ilimi kaga kan fafike malakai ke tafiya ko yana hanyar dawowa a duk wani abu ne fi sabilillah yana hanyar kai wani alkhairi na marayu wani aikin addini ne kana kanta kamar shek ibrahim ba mai shinkafa allah jikansa shi ma an taso daga wa'azi ne yana da diabetes to daga wajen wa'azin sai asibiti sai mutuwa to ka duk wayannan kana kan wani aiki na alkhairi a kashe ka ko jinya ya zama ka duk shahada ce Allah ji malamin duka akhraja abu daud wal hakim والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري وصاه الحكي وإنما هو حسن فقط حديثنا حسن نيكالي ثم تبين لي خطأ وهذا سنة الباني يا بين دليل كسكرم حسناور وإنه ضعيف سوى ينادي روني يراجع التفصيل أبي بي التفصيل بياني في الضعيفة في سلسلة حديث الضعيفة لمبر حديث الدبوب يبدأ أريئكو للسكين تراجم الباني تم إن شاء الله تعالى yau mun ka abubuwa shida cikin abubuwa biyar ga cikin abubuwan da suke nuna kyakkyawan ƙarshe insha Allah ta'ala karatu mu na sati mai zuwa za mu tashi a na shida muka faɗa na daidai Allah samu tare a kuskure ko ko cin cin shi Allah yake mana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin